Hausawa Top TV tashar al'umma. Wata sabuwa, sojojin ƙasar Nijar sun kuma kama shugaban jam'iyyar PNDS tarayya. Haka zalika za ku ji cewa sun yi wa ƙasar Faransa gargaɗi akan ɗiban uranium da suke yi daga ƙasar Nijar ɗin zuwa ƙasarsu suna cin gani masa, inda a yanzu sojojin suka yi masu gargaɗi akan kada su ƙara sun dakatar da su. Duk hakan yana biyo bayan shirin korar Faransa da wato ƙasar ta Nijar ke shirin yi ƙarƙashin jagorancin sojoji. Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin rahotannin da muke tafa da su kan kama shugaban jam'iyyar tafi NDS tarayya tare da kuma gargaɗin da wato sojojin suka yi wa ƙasar Faransa. Ga cikakken rahoton. Bari mu fara da rahoton da yake bayyana cewa sojojin ƙasar Nijar ɗin sun kuma kama shugaban jam'iyyar PNDS tarayya bayan kama ɗan gidan Muhammadu Isufu wato Mamman Sani wanda ya kasance tsohon minista ne na man fetur. A yanzu kaman da sojojin suke yi sun duro kan shugaban jam'iyyar nan ta PNDS tarayya, wannan jam'iyyar da Mamman Isufu ya yi takara a cikin teci zaɓe, haka zalika Bazum shi ma a cikin teci zaɓe. Wannan jam'iyya ce wadda 'yan ƙasar Nijar ke kokawa kan cewa su suke masu ƙarfa karfa a kan dankara masu wanda ba shi suke so ba a kan matsayin mukami na shugaban ƙasa. A halin da ake ciki, shi ma shugaban jam'iyyar yana hannu a yanzu sojoji sun kama shi shi ma bisa zarginsa da suke yi amma shi ma ba a bayyana dalilan da ya sanya suka kama shi ba haka zalika rahoton namu na biyu kamar yadda kuke gani haka wannan sanarwa ce da wato sojojin na Nijar suka fitar inda suka gargaɗi ƙasar nan ta Faransa akan ɗiban uranium da suke yi daga ƙasar tasu zuwa wato ƙasarsu inda suke cin gani masa inda suka bada wato umarnin kada su sake ɗiban wato wannan uranium kamar yadda kuka sani dai sojojin na ƙasar wato Nijar a yanzu suna shirin fatattakar wato ƙasar Faransa da dukkan waɗannan ƙasashe na yamma da suke cikin ƙasar inda a yanzu suke shirin yin hannun riga da su ko ma mu ce sun riga sun yi hannun riga da su. Wannan do a shiri ne da sojojin suka ɗauko na yunkurin kawo ci gaba da kuma kwanciyar hankali a ƙasar ta Nijar da kuma kawo wa 'yan ƙasa abubuwa na ci gaba. Duka-duka dai wannan na zuwa ne a yunkurin da sojojin suke yi wajen tsabtace wato ga baki ɗaya tafiyar da tsarin mulkin ƙasar. Sai dai a gefe guda kuma akwai tasgaro da sojojin ke fuskanta wajen wato ECOWAS wanda suke yi masu wato barazanar nan da kwana bakwai in har ba su miƙa mulkin nan ga shugaban ƙasa Muhammadu bazin ba to fa tabbas za su zo da ƙarfin sojoji na ECOWAS za a ƙwaci wannan mulki da ke hannunsu a mai da shi hannun bazin. wato hambararren shugaban ƙasa wanda a yanzu ke tsare a hannun sojojin da da farko an zaci bazin baya nan a cikin lafiya saboda ba a ganin sa sam tun sanda sojojin suka kama shi amma sai a wannan zaman sulhu da aka yi aka ga hoton bazin lami lafiya yana nan cikin shigarsa ta alfarma sai dai sojojin suna ci gaba da tsare da bazin ɗin a hannun su Shin kowanne mataki wato ECOWAS za su ɗauka idan har sojojin ba su miƙa wannan mulki ba? Kamar yadda suka ambata za su shigo da sojoji za a shigo ai ba ta kashi ne? Haka zalika kamar yadda su ma ƙasar ta Nijar ƙarƙashin sojoji suka kirayi sojojin nan na ƙasar Rusiya da su shigo domin tallafa masu. Hakan na yunƙurin cewar kenan ba za su ba da wannan mulki ba? Wannan dai Ayar tambaya ce wanda sai dai a jira a ga zai faru. Babban fatanmu shine Allah ya sa a sulhunta. Nan da dai yanzu ana teburin sulhu, Muhammad Idris Debi yana kan teburin sulhu da dukkansu domin a shawo kan matsalar kada a zo a yi ɓatacciya. Muna roƙon Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi wajen abin da zai kawo wa Nijar ci gaba da kuma bunƙasar tattalin arzikinta da kuma zaman lafiya. Allah ka zaunar da wannan ƙasa lafiya ka ba ta jagoranci na gari su kuma ragowar ƙasashenmu da muke da su na musulunci su ma Allah ka ba da zaman lafiya da abin da yake na cigaba da jagoranci na adalci. To masu saurare me za ku ce a dangane da wannan kame na shugaban jam'iyyar PNDS tarayya da sojoji suka yi da kuma wannan gargaɗi da suka yi wa wato ƙasar Faransa akan ɗiban uranium. Muna so mu ji ra'ayinku a dangane da wannan al'amari. Mun gode.